Shugabar kungiyar Famwan ta ƙasa Hajiya Rafi'atu Ido Wusani ta bayyana takaicin kungiyar a game da taɓarɓarewar harkar tsaro a ƙasar lamarin da ke ci gaba da haifar da hasarar rayukan al'umma babu ji babu gani rafi'at ta ce tun ana bin mutane a manyan titunan ƙasar yanzu gida-gida ake bi ana kama maza da mata ana kashe su ana kuma garkuwa da su har bayan sun karɓi maƙudan kuɗaɗe daga hannun dangin waɗanda suka kama we consider these audacious attack on education as a looming disaster for the country. Many children have been discouraged from going to school especially in the northern part of the country. Rafi'at ta yi Allah wadai da yadda al'amarin zai iya shafin harkar ilimi musamman a shiyoyin arewa inda matsalar ta fi kamari. Rafi'at ta ce ya kamata gwamnati ta aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyanta kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada na kare rayuka da dukiyoyin al'umma kuma tana so gwamnati ta yi shi a zahirance. Ɗaya cikin jami'an ƙungiyar Farida Sada ta ce ƙungiyar na ba da shawara ga gwamnati da ta yi hoɓɓasa wajen tuntuɓar sarakuna, shugabannin ƙasa, gwamnoni, shugabannin ƙananan hukumomi, mata da matasa don samun bakin zaren. Muna ganin cewa ya kamata gwamnati ta kira duk kowa da yake da ruwa da tsaki a kan harkan tsaro da kuma gudanar da shugabanci a cikin ƙauyuka da al'ummomi. Idan na ce shugabanci ina nufin kamar su sarakuna, kamar malamanmu kamar irin su caman na lokal government kamar su hakimai su daga ta yi kasa kasan tunda mun ga abin nan yanzu in muka lura ya fi a cikin irin kasa kasa kuma grassroots level anan ake zuwa ana abubuwan nan saboda haka gwamnati ya kamata a kira wani babban taro muke gani wanda zai kunshi waɗannan mutane da muke magana baki daya a zauna a tattauna kowa ya kawo nashi tunanin akan tebul sannan sai a zauna a tattauna a ga inda za a samu mafita Shi ma ne fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya yi tsokaci a kan batun yana cewa. Ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka kuma wato wani hanzari ma ba gudu ba ai duniyar yanzu ta yi nisa da abin nan da ake cewa gps coordinates za ka iya ganewa wanda na san cewar gwamnatin najeriya ta kashe makudan kuɗaɗe ko da a shekarar da ta gabata wajen inganta wannan sashi da yake kula da wannan wanda da haka za a iya gano inda duk wanda ya aikata laifi yake ba zai ɓoye ba ko da a cikin daji yake ƙungiyar form one ta ce tana mai ba da shawara gwamnati ta ɗauki matakan sulhu maimakon yin amfani da ƙarfin soji. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.